wanda hankalinsa zai kama da kansa zai tabbatarwa da mutum akwai Allah ka baraka wa ta'ala ko da babu aya hujja ta farko wanda ake lura da ita وجود هذه العوالم المختلفة والمخلوقات الكثيرة المتنوعة يشهد بوجود خالقها وهو الله عز وجل samun waɗannan halittu iri-iri wanda ba ka iya ƙididdige su halittu a wani halittu kashin kus kashin sandararru kashin ire-ire kashin masu rai kashe-kashen masu hankali da waɗanda suke ba su da hankali da waɗanda ke cikin ruwa da wanda ke cikin sararin samaniya da halittun da ake iya ganin su da wanda kwata-kwata ba a iya ganin su kuma mutum ya sani da kansa tabbas a kowaɗannan halittun ne to samun irin waɗannan kashe-kashen halittu wal makhluqatin kasiratul mutanawwi'a da kuma halittu da dama ko kuma kansu halittun ka dawo cikin su iri iri ne jinsi jinsi jinsin dan adam jinsin dabbobi masu ƙaho jinsin dabbobi masu manyan kunnuwa jinsin dabbobi masu yin da dabbobi masu aihuwa masu tashi sama masu tafiya da ƙafa hudu wasu ƙafa biyu kai ta kai wani a kan cikinsa ike kifawa ya tafi wani ko inda aka halitta shi nan zai girma ya yi samartaka ya yi aure ya yi ciyarta ya yi kashi wurin zai mutu irin su itatuwa samun irin waɗannan halittu daban-daban iri-iri kala-kala wasu ana ganin su wasu ba a ganin su irin su aljanu irin su iska wannan halittu yashhadu bi da khaliqiha suna shaida da samuwar mahalicin wannan mahalicin waɗannan halittu iri-iri wanda kowa ya tabbatar da samuwar wannan halittun mahalicin wannan halittu gabaki don huwa Allahu azza wa shi ne Allah mai girma da ɗaukaka إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها سواه بل ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم بل باب أتكلمنا هلتم man idda'a khalqa hadhihi al-awalim wanda idda'awan halitta waɗannan halittu halittun sama halittun kafan babu wanda idda'awan halitta su wa ijadiha da samar da su daga babu zuwa akwai siwa ko in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ayoyi ko haka bashariyya يقول وجود شيء بلا موجد كما يدى حنك من دم أدم ya ƙayyatar da samuwar wani abu ba tare da wanda samar da shi littafin da muke karantawa kansa na kasan akwai ilimin da shi ba za a ce da wani zai zo ya kaddara ce a wani akwati ne da aka rubuta alifofi da ba'o'i da ta'o'i da daloli da yawa akwatin aka zuba wasu takardu to aka samu wani girgizan kasa aka jiya sai ga manhajin muslim ya kullo da babi da fasali da mab da tauhidi da mu'amala ta zace karya kake to kaka samun wayannan halittu ya fi wannan littafi abin mamaki samun mutum mai hankali ka gan su ga sunan kowa ta kalla da dan idansa kowa ta kalla da dan hankinsa yana shan iska kowa ta kalla da dan bakinsa kowa ta kalla da idansa yana gani kunnensa na kamo masa labari inda wanda abin ya lalacewa yana walke yana tafiya yana tadabburi yana tsari kuma ɗaya ne daga cikin miliyoyin waɗannan halittu yadda mutum da yake da irin wannan tunanin haka turuwa ta kana tunani ka samo ka tara ita ma tana tunani ta samo ka tara ka iya ka aje inda abu da zai lalace ba ita ma tana iya ta ɗauko abu in ta samu masara ko shinkafa ko menene sai ka ɓantar hanci saboda kai yi tsoro ko don shi ya sami shi bai tsoro tana dubawa ta biya ya yi tsami tsami ya dare ta sai ka ga kamar sanarwa ta suna da suna ta kwashe amfani suna zubarwa da rana a suna ta kwashewa suna ta zarba can su gudun shi a rana ina bushewa ko bai bushe ba aka ce ga wasu ya fara cip cip cip cip da suna ta kwashe kayan suna mai da shi gida kan na dai gaban banza akwai mahalicin wanda ya halitta wannan turiya za ta wannan kwakwalwa ga ta ba ta magana in ma tana magana mu dai ba mu jin magananta Allah bai yi sare mana mu ji ba wannan abu rabba na rabbana ma khalaqta ta batina Allah ta halitta na ba haka kawai ba saboda haka nan da abin da ubangiji yake nufi da shi a kai hankalin kanta ne take da wannan tsari banda maganin kila masu bincike a kanta sun san tana da sarauniya tana da shugaba tana da tsari tana da kaza an ta ji abin ta zai lalace nan take shugaban cikin da zai bada umarni a canya an an sanya ya bushe ko da babu ruwa babu komai yana da bushe ko rana ta fita ta ga ga ta kwashe kayan ta dama da shi cikin gida bal innahu yahilu da absati shay'in bila mujidi haka bai ya kace ta turo ya ita da bakan da wannan tunani sa'a akai ta zama haka a'a innahu yahilu da absati shay'in bai yiwuwa samun ƙanƙanin abu koma bayan abu bila mujibin babu wanda ya samar da shi kuma bayan halitta ba ta samuwa inda da wanda ya samar da ita wa zalika kafa'an bila mu'alijin da tabkhihi aw firashin ala al-ard bila mufrishin lahu fiha wannan kamar mafi karancin abu kama a ce abinci bila mu'alijin da darkihi ba wanda ya ɗauki yin yinsa a ce ka samu ƙosai a cikin kwano ka ɗauka ka ci wannan ƙosai haka yi kan sun zai kafin ƙosai ya zama ƙosai an yi aiki tun daga ruwan sama da aka ya tsirar da wato aka ebo wato aka sarrafa shi aka yi abin da aka yi masa aka ƙara na ƙarawa aka nemi man asalin inda aka samo man da wutar da ta dafa da ne kafin ko zai zama ko sai a takarda an ne da kalli rafin nan na kaduna ka juya bayan masallacin nan ka ga ciyawa malam ta yi wani shar da ita kamar wani nishadi ce da safe ko da yamma kamar wani nishadi ce bayan ɗan lokaci ƙanƙanin kila wata biyu wata uku za ka sanar duk ta yi rakuta duk ta yi ƙasa kan mu mu kan mu halitta mu ba ta saba irin wannan halitta ba da ra haka aka gani da ina muna sa tsammani za a ga haka ko kan sama ba na sai dai ina mu kila ko in duniyar ta kare kafin wannan lokacin ne wannan abu ne ya babu mudabbarin su babu mahalicin wa'annan hankali da ta ɗauka da wannan ba tabbas rabbana ma khalaqata hada batila aw firashin ko shimfiɗa alal ardi akan kasa bila mafrishin ba wanda bila babu wanda shin fidata yanzu ka kalli shimfiɗan masallacin nan da irin daɗin da aka yi masallacin nan a ce maka haka wurin ya samu yi. kaga daga nan ka tsaya ma ka tambayi wanda ya wannan tambaye mu isa can ba a same shi ba mai isa can ba a ba ka ma iya masa tambayin ce wannan wurin haka yake dama can dama tun tun haka yake ai irin wannan na aukuwa in aka yi wata kato guguwa wani lokaci biya ɗin daga ruwa su kan kullu na yashi haka yakan gangaro da ainihin eh, wani taɓe-taɓe ne wannan wanda aka haɗa aka kwaɓa da akan saɓe shi a cikin kogi aka yi an bar ruwan ruwa irin wannan sai ya tashi da kwano-kwanon da ƙarfe ƙarfe duka haka suka taru. ya ta kan majanuni to ka ku ashe kenan ba majanuni wanda shi ba Allah babu mahaukaci tuzuran mutumin da yake ba Allah kai ka ce haka mahaukaci ma ka cutar da mahaukata to da shi ma ka wani abu ne shi ya lalace a cikin ainihin kwakwalwarsa a mutum kalli waɗannan halittun da waɗannan mutanen da waɗannan tsuntsayen da waɗannan da da ki da koma yake a ce ta yi ko a ce ta yi ko wane ne yau da gobe ne ya haifar da haka ko ya da cin abinci a sama ya fara kuma ya zama mai dogon waya saboda ainihin sabo da iyon ruwa kullum kullum yana cikin ruwa fakal fakal yi sa kifi ruwa filafinai haka suka ce yanzu gurafi saboda ainihin kaza ne ya sa kaza ya zama kaza saboda kaza ne zama kaza majali mahaukata tuburan ko da yake sun san da suka turo wa su wanda suka rubuta wannan rubutun da sai da rubutun ba illa an milka da ke kallon su juwayyun a ji daɗin mallakan saboda da zara an ce musu babu Allah sai su koma to ko fassaran kowanne da sai an koma Amerika fassaran kowanne da sai Isra'ila fassaran kowanne da Isra'ila saboda haka nan bila mufrish bila bila mufrishin lahu fiha fa kaifa to don Allah kai mai hankali ka tambaye ka ya za a yi bi hadhihi al-awalim ad-dakhama da waɗannan halittun ingima ingima yau ka kalli halitta guda ɗaya muke cikinta ita wannan duniya in ka daga idon ka ga kalla sama idan su ga sunan barkatai lati addu'a na tausa in ka tambayi malama masana ainihin harkokin sa za a ce maka tauraro guda da da ke sama ya ninka duniyar nan kila da za a guntula ta miliyan kashi ɗaya ne cikinta ta ma fi kashi ɗaya cikin miliyan a ba ta kai kashi ɗaya ba cikin miliyan a ce ta gutsura rana miliyan to karshen ta duniyar nan da muke ciki gutsura ɗaya ne ce rabbana ma khalaqta hadha batil ko haka ce hadhihi al-awali innam tuni gunduma gunduma ko ruguda ruguda al-ha'ila masu ma masu tsoratarwa min sama na misalin sararin samaniya wa ma hawat min aflakin da abinda ta kunshe shi na hanyoyin taurari wa shamsin da su rana wa kamarin irin su wata wa kawaki daga taurari su abu wala tansa wa kulluha makhluqatun a ahkam dukkan kowannen su girman su ya bambanta girman kowanne ya girman rana ya bambanta da girman wata girman wata ya bambanta da girman sauran taurari kowane taurari yadda muke nan cikin mu wani dogo wani gajeri wani siyuri wani mai zafin rai wani mai haƙuri wani da sunan bai magana wani soko wani kaza haka suke sun ma ga sunan daban daban ko wanda ya halitta su a cikin saman nan wani makadiri da ainihin shirin da ke cikin tsarin da ke cikin irin tsarin da ubangiji ya halitta a kowane tauraron ya saba da tsarin da ya halitta a wancan tauraron ɗin wal abu nisan su ya bambanta wasai yadda motsin kowane tauraro ya bambanta daga motsin wancan tauraron haka Allah ta'ala ya halitta kayan sa yake san gana ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار وعربي ka ga nan kusa da kai ga ƙasa wa ma khalaqa fiha da abin da Allah ya halitta a cikinta irin halittun da ke cikin kafan nan wanda la ya'lamu adaduha illa khaliquha min insanin na mutum mutum kansa irin nau'in nau'in mutum za ka je in ka je wani wurin ka da mutane kai ka ce ɗan yara ne ɗan kucin kucin kucin kucin suke sai ka haɗa kana zaman yara ne za a koli zai don jin da gemu sai ga mutum haƙorinsa ya zube in yana magana sai ka ji ashe dattijan ka za a gama ce yar kuncin kana tsamin yarinya ce kana shirin ka yi da zuwa ce shi in ka kalli fuskan ta sai ga ta hannu kaɗe ta ta muke ta ta muke kamar abin jikin aka ɗauko ta ka zo da ita ce wai mutane wai kuka gan su guguza ruguza ɗingima ɗingima wai kuka gan su tsira da tsira wasu ka gan su baka tsugulu wasu ka gan farare wani wasu ka ga idon su ya har harkale kuma duk ire-iren haka za a gan su haka wasu ka gan su masu irin wani hakan kai duk inda za a gan su ciku-ciku a haɗe suke ba su ware wasu wani ko in ka je ka kalle su kana lura da tafiya bi sai dai daga ɗaya can ɗaya ba wani kowa da kowa haka suke tafiya kuma haka Allah ya ɗabi'a su mutanen halin su ai daban-daban irin su daban-daban sai haka wa ne na wata duniyar can kuma duniyar koyayyu mutanen koyi wanda su ba a ganin su kuma kafin akwai su sai dai su na arwa wani lokaci ka zaka nan irin dishi dishi din wani lokaci ai kawai wani lokaci ka ga asarin aikin su ka ga ta inda in an koma wajen mahalicin su an gaya masa bannan da suka suka gaya ya tarwata abin lokacin an yi abin kamar an yi ruwa an ɗauki za ka ji kiri kila ka ji kukan jinjiri irin kiri kana jin saurin din ba in an zo an gaya wa Allah an gaya wa Allah an nemi tsarin Allah nan take a nemi su a rasa sai a ce maka da nan wurin din kuma hakikatan ko kai ma ka zama mana din nan wurin da wani lokaci da daddare bai zuwa kaga irin wani bakin kogin kadan da bakin kogin mai su da wanda sai a gani sun gani sai ka jana dariya haya haya ko ka zo da abinci ko a ce daidai wuri ka ba ka wucewa da fitila kuma kana zuwa daidai wuri ka kuntu ko ka ja kifa ma bani halittu ne ga sunan daban daban daban daban ko da mulki din mulki din sai dai ƙarya ta so amma ran ta ya yarda da abin ne saboda an riga an ce masa babu su saboda haka nan ya dinga ce babu su a littafi aka rubuta babu su ya rufe idonsa babu su sai ta yana cewa babu aljanu musamman ga kwallon likitocin da ka wuce da su shi ya taso uwarsa ta fa haka ubansa ya fa haka kakansa ya fa haka garin su an fa haka shi ma ya gani to amma tun da iyayen gidansa sun ce ya ce ba aljanu shi Allah dare an halitta mutum da hankali sun mara na ku asfala safi wai kawai saboda da ture ya ce ba aljanu. a na an yi bincike can in jami'a ba ce ba a gani shi kenan duk gaba ɗaya abin da ya taɓa gani abin da ya bincike ba kawai to kaza ne za ka ce a'a to a gida ne ake cewa akwai hmm, saboda haka na mu dai nan babu eh, kiri-kiri kuma ya dage akan haka sai dai yabo wanda yake jin kunya ko wanda yake jin kunya fa saboda kaɗi saɓa wa yahudu sai dai ce kamar yadda kuke cewa aljanu ɗin nan to a je a yi maganin da shi a wurin ka babu aljanu kaga daga nan me yake nufi ba mala'ika daga nan ina za a ya Allah wannan shine aqidarsa kuma yana zama kuma zai zama da lafiya dindira sallah saboda jin in ya fita ciki ya san kila ba mamaki ba za a masa sallah ba in ya mutu danginsa za su rabu da shi zai shiga cikin wahala wannan fa ne munafiqin in khali wajen da duniya aljanna wa hayawanin yana ganin wasan ire iren su ba amma suna da dai mu'amaloli da tafarrufi iri iri a ajiba wanda tun farkon duniya ake tafiya da bayanin su da menene din su wa hayawanin da dabbobi kala kala dabbobi iri iri dabbobi masu tafiya da kafa hudu da masu tafiya da kafa biyu da waɗanda suke tashi sama wani Allah ba su in dinga cillawa su dinga cillawa ta kai da ke so wasu dabbobin cikin ruwa Allah ya ajiye musu rayuwarsu in suka zo tudu mutuwa suke wasu ka suna nan cikin tudun in mun shiga ruwa to babu lafiya sai dai ruwan daga gefe gefe suke ainihin hulɗa da juna wasu dabbobin ga wani da cikinsa yake tafiya wani na da kunne wani ba ya da kunne ga sunan bila adadin wanda Allah haɗa su alita su barkatai ma'ama baina a janafiya tare da tsakanin jinsunan ma'ana kashinsu su kashe kashin in ka koma wa a afraduha ɗaiɗaikun su in ka ɗauki kowanne guda minta bayanin fil alwani akwai bambanci a sifa wa da kan ta kallon raga akwai bambanci kai hatta ɗan tagayi duk inda suka kai da kama da juna zai kasa ne ko bambanci a tsakanin duk nan inda muke zama kama da juna ba inda za a yi na a kalla nan da mun kusa ɗari biyar to amma ba za mu samu wanda za mu zama mun yi tuntu da daidai ba ko dai ka fi shi tsawo ko ya fi ka kauri ko ka fi rantaka ko fata ka ta yi fari ko menene ya yi kaza ka ya ta kowa misali irin asiri irin zanen hannu dukkan dina na hannun wannan da ya kama da na wannan ko duk duniya a yanzu ba babu zai zanen hannu irin hannu na ni kaɗai ne da wannan zanen ba wanda zan dangwala haka ya zo ya saka min dangwala haka in an zo an duba da zai karya ne ba mai wannan ne ba ya zo ya saka a haka in ka gani haka to kai ne aikin dole ka maka duk wannan da kai kai ne ya taɓa baki da kai ka zo kai abin da kai amma in na dangwala wani ya dangwala ba mu zama a daidai sai ka su duk wannan tsarin ya tafiya haka dacewa haka yi wani wace irin dacewa a akwai musadafa ce ta sa ya kasance ya ce a duka gabaki da kowane wannan ya dace zanen sa ya kaba wancan damun sa ya kaba wannan zanen sa ya kaba wannan duk dacewa ya kai shi ma kai hada butan abin min ta bayi min na saɓawa da juna in alwani a kalolin alwani ma'ana wani baki wani baki baki wani fari fat wani tarwada tarwada wani gashi nan dai kalan ya zama daban wal alsun in an koma harafa kuma nan ne wannan wannan yare in ya buga magana ya buga magana sai dai ka ga bakin sa na motsi wancan ya auna na shi da wasu namunan Najeriya daga nan zuwa can za ka nan sun barke nan sun barke can sun barke kowa bai jin kowa Allahumma illa harfin da ita yawa ka ji sun sato wata kalma wanda ba su da kila abin ba babu shi anguwansu ko a irin garin su nan take za ka san murdu wata kalma ko wani kan da zai zauna cikin wasu masu wannan a yaren ka kawai ya zo irin mu kalma guda daya sai ka fara kamawa in kai mai haziganci ne duk yadda ka mutanen da yin suke amma wasu sai su yi magana su yi cinikin ka tsaf su gama za ka gani kuma magana suke ko kuma gane juna ana cikin magana za ku kawai ma sun balle da dariya wannan kuma mai suka ji yi faru yaya aka yi ƙarshen ta ka zargi ce to dai duk yadda aka yi ko dai da kai ake ko dai a ake wannan inna fi dalika la'ibar bambancin wa'annan harafa in kace za ka binciko duk bai bincike kwakwadai ce ga wanda ya sanya harshe kaza duk inda tarihin da za ka zai zai da ƙare da ƙarya a ce ma asalin harshe kaza karya ne to dai kawai kula wani harshe ta su ta kwafa a wasu harshen ya tada nashi ya bunƙasa wani hakan ya tashi mamaye wancan ya kwakwashi kalmaninsa ina cikin shekul islam ibn ibn taymiyyah rahimahullah a cikin littafin sa da yake tsansa al-iman wanda zan yi in ta ce kaza ne asali kaza ne far'i kaza din ma yasa gina asalin a wani littafi aka sashi harshe wannan da yake gani harshe kacal ba mutum ba ba halitta ba ka yi kirkiran harshe da zai gaban za ka kirkiro wani yare ka sawa wannan abin suna ka sawa wannan abin suna ka zauna a cikin jami'a ko alab ko aina ne ka zauna ka ta kirkira sunan abubuwa ka fito da harshen ka karantar da harshen har a fara magana da shi wane ke sai yiwa yanzu ka sama sunan abubuwan da tuna ba ma ka amfani da dictionary ka ɗauko dictionary ka za irin kowanne abu ka sake masa suna kowanne abu ka sake masa suna ka sa wannan suna ka sa wannan ka kinkira wani harshe ga gida da ne kama da sauki harshe nan kacal ba ka yi kirkiran harshe illa ya kace ka da harshen ka na gado ko magana da shi ko a tura ka wani gari ko cikin wasu mutane ka koyi wani harshen ka gari kana magana da shi cikin lokaci kankani amma ka tada kayan su gaba ɗaya ma ya riga yan nan kowa da kowa ya iya shi to saboda kana harshe kansa shi kaɗai ka zauna kana lura da yaruka yaruka yaruka ya ishe ka imani ga Allah ya ishe ka ka gaskatar da samuwar ubangiji tabaraka ta ta'ala tafiya ta tafiya wal ikhtilafi fil idraki ga bambancin fahimta sai ka aiki haddace qur'ani ya zauna mirzizi a gaban ka duk kwanar da ke nema sai kawo kai ko ka hayi ka abin ya gagara ka yi in ka biyo malam sai ka ga duhu ka haddace in ka koro malam sai dai ka ga duhu baki kiran wallahi ba sai dai ka fashe da kuka zuciyar ka ta ce duk komai ɓacin ta kan fahimta ta zama daban-daban ka koya mutum karatu a waye gari ya kama abubuwa lokaci guda ya kai kafin ya shafe ka a baiwa illa ya kaci kila kwanar da ka taɓa zuwa bai je amma inda zai je ta kwana uku shi kenan ya riga ya gama da nan bangaren sai dai ka nuna mafi shekaru saboda kila ka je kwana kaza ka je kwana kaza ka je kwana kaza shi ku bai jirgin irin na abubuwa ba an yi kaza da kai an yi kaza da kai an yi kaza da kai shi ku bai aiki shi ba to ta nan kawai za ka ke ya shafe shi amma in dai yin da yankin riƙewa ne riƙewa ne sai dai a sallama kawai wal fuhum da fahimta gida ɗaya kila uwansu ɗaya ubansu ɗaya kaga wani mai basira wani kuma ka Allah ne wal khasa'isi da bambance bambancen ɗabi'a ka samu wani da fushi wani da haƙuri wani da kaza wasiyati da alamomi wa ma auda'a fiha min ma'adina da abinda wannan halittun da ke cikin duniyan kenan halittun har ma mun manta ina muke muna magana ne cikin abubuwan da ke cikin wannan duniya a takaicin takaicin takaitawa wa auda kuma ubangiji ya aje ya sassaka cikin wannan kafan min ma'adini wa ma'auda da abin da Allah ya ajije fiha a cikin kafan din min ma'adini na ma'adinai muktalifa akwai zalamu duwatsu iri iri yadda halittun mutane suke bayan duniyar nan haka cikin duniya cikin ƙasa na haka cikin ƙasar take abubuwa akwai bakin dutse akwai jan dutse akwai farin dutse akwai walenin dutse ga nan iri-iri akwai mai tauriya akwai mai gaushi kamar yadda mutane suke wani za ka same shi a juwa a murɗe duk abin da yadda za ka da shi haka yake haka za ka tar da shi yadda ka da shi jiya haka za ka same shi yau in kai tafiya ba za ka same shi a kan shi yana nan don ya ta zahba bai don kwashewa haka yake miƙe akwai kuma wanda ke miƙe shi haka kun fita so ma kala kala alwan akwai baka ƙirƙirin akwai jajaye akwai farare fat akwai waɗanda suke tsaka-tsaka akwai wanda suke kaka suna nan cikin karkashin haka amfanin su yake akwai mai amfani akwai mara amfani akwai wanda an kasa ne shi lafiya ne wannan dutsen ka azurta ka samu kaza akwai wanda ka ganka ga san barki da su wata fa'ida ila aka kuma ha za ka ana baje su kai amfani irin abin da kamata a musu kenan akwai wanda an kasa ne su sai a je dai aljihu don menene fa'idarsa daban-daban ne wal manafi wajen jin amfani ke wajen jin amfani wasu kuma an san amfanin su wasu suna nan suna zai ba san amfanin su ba kamar misalin mutudan da take kamar yadda muke da mutane matasa ga sunan ba su samu mai wajen hasu ba ba su samu mai ɗora su akan hanya ba ba su samu al'umma na ƙwarai da suka san inda aka sa fiska suka yi suka taimake su suka ɗora su suka karanta da su yadda za su amfani kansu da kansu ba haka cikin ƙasan da muke da duwatsu kala kala ba su amfani ƙarshe sai dai su da in an gama dan hazikanci hazikanci cikin mutane a kwashe shi zuwa waje a ta amfani da shi sai ya tsufa da wuri to haka nan ake shiga cikin kasan da ana tone wannan duwatsu iri iri ana kasa ana tafiya ana sarrafa ana amfani da su illa mai gadin duwatsun a ba shi ba dangane iri to to wannan biya ku ba za su amfane ku ba da dama a kasan nan amma kai da yake kai ne mai gadin kasan maimakon mu barin ku to kai ga kaza a ɗauko kaza a bashi kaza a bashi kaza da an da ginsa shi nan su je su jirge a inda suka jirge nan kawai ta kafin albarka ta sarrafa ta mu kuma na ganin kasan muna zai kai idan idraki na sun da sun gane abin da ake nufi فالإدراك يجب فهمت أنه سنة والفهوم والخصائص والشيات وما أودع فيها من معادن فهم معادن مختلفة الألوان والمناطق sannan in ka baro ma'adinai ka baro itatuwa ka baro mutane ka baro ka baro sake dannawa ka sake dawa cikin wannan duniya wa ma ujriya fiha min anhari da abin da ubangiji ya yayyanka ya gudanar cikin ta na rafuka rafukan nan ciki suke da abubuwan amfani ba su kasa tudu ba kusan amfanin da ke tudu in yana nema ma eh, cikin ruwa yana nema shi amfanin da ke cikin ainihin da yake da suna tudun duniya wata rayuwa ce ta daban wasu abubuwa ne na amfani daban-daban wanda ya saba rayuwa a wurin din karshe in yi wajen tudun sahara sahara ganin ke halaka bai ba zai daɗe da yawa ba saboda abincinsa na can amfaninsa na can abubuwansa na can cikin ruwan arziki ne ya fi babban arziki illa iyakacin ne za gani yana zuwa yana wucewa ba amfani da shi ga ko ta da ya wuce wurin sai dai itatuwa sai dai kaza karshen ta muna nan ana ta ba a cikin gani wa ma a haka biya bishiya ko kuma samu wani ba maki ya samu yanki kaza duk ita shi ya tsare ba ci ba sha ba a amfani da shi ba a komai da shi ko ciyawa ka shiga ciki zaka yi ciyawa karshen da tsautsayin gaban ka a faki sai ji gama bindiga ko kana wani ne ya kawo ka ciki za ka kashe masa tsuntsaye daji kilomita zai kwafa to duk nashi ne nan bakin kogin ba wanda ya sai zuwa ko ba a komai da ba wani abu ake da ake yabo a kawo cikin gari ba mai amfani da shi illa huwa wa abana uku wa asbabu wa ma aha wa ma ahata biya bisiha da abin da aka kewaye da bushin duniya cikin duniya ma'ana manyan rafuka na duniya da suka kewaye duniya kuma bai a baharin da tekuna abin da aka zagaye duniya wannan duk kallon wa'annan wannan tsarin rabbana ma ta hadha batil wa ambata fiha har yanzu dai ana cikin duniyar da abin da aka zama a cikinta na tsire-tsire min nabatin na ciyawo tsiro mai siriri wanda mara ƙarfi idan ka duba da nan zuwa kogi inda za a kallafa maka a ce ma ka kirga ciyawan daga nan ke bakin kogi sai ka ce ainihin yana jin mahaukaci ne zai saka girgawa in ka samu wani wuri daga can ka kulle shi kenan ciyawan adadin mai gonan kan bai san adadin ciyawan da ke cikin gonan ba da za ka je ka samu mai gonan gonan shi ne na aka haife shi na aka haife kakan shi ba irin ma wannan gonan kai na bariki ba in ka ciro wannan ciyawan ka ba wannan ne yake yake ban san shi ba kila ma bai hankalin da bai taɓa tsaye kan ciyawan ba wa ashjar ga manyan itatuwa tattalifu thimaruha ya'yan itatuwan iri iri ne wa tatabayanu anwa'uha kashe kashin su yayi daban-daban wa ha da dandanan su wa eh ha da kancin su inda fi dalika la'ibra ka koma ka kalli fure ta antum tazra'unahu am nahnu zari'un ka kalli fure da turarensa da menene ɗinsa in ka koma ka kalla ka ce kai da gwamnati ce za ta yi wannan irin nawa za ta kashe ka duba da gara misalin ko a cikin duhun nan ka kalla da garin nan zuwa bakin kofiya sai gwamnatin jihar kaduna ne ta yi wannan za ta iya farko tukuna ba ta iyawa ka kaddara za ta iya kaddarawa kamar ta Allah ne ke wa Allah ne ka za ka ce to gwamnatin jihar kaduna za ta yi tsiro daga bakin masallacin nan zuwa bakin kogi nawa za a kashe in yayi bayan an yi furorin da suke ciki turaren ku kawai nawa za a kashe na turare miliyan nawa za a kashe in ka buɗe wannan furen ka san sana za ka ji bai haka mutum zama dole ba Allah ya halitta yana rubuwa ne don don mu ji daɗi da su ba a maganan fa'idodin da suka ciki wanda zuwa karanta fa'idodin da suke ciki sun yi kafa abin da ya amma ko baka karanta komo ba ka je ka shiga gonan gonan ka ne ka tsinko fure ka sun suna in ka tsinko wancan ka sun suna sai ka ji daban ga kwari ne wani kwanin sai ka ji na tsamin ka da wani kwanin ka ji na ƙanshin ka da wani za ka ji abin da babu daɗi ka kalli wannan fure ka kalli wannan fure ka kalli wannan fure wannan fure zai kara ma imani malikin fure na shi ya rika ka kuma ya halitta dukkan sururuwan nan ne dukkan tsirran nan ne dukkan ganyayen nan ne dukkan hudunan ne saboda kai an halitta maka ne naka mallakanka kai kuma ana neman ka da ka bauta wa mai wannan tururuwa ka ɗauka a ce gwamnati ce za ta yi in za ta nawa za ta kashe amma zai yi na san da kila ko da sai aka ce a ce za a yi kwankar ɗin wurin a yi fure irin na da yake da suna na roba a yi wane ne in iska ta kwashe shi yi amma da za ga masara za ka iya cire ta da hannu ɗaya amma za duk iska duniyar da za su gabata ba ka je ka gani ka kama laidar ka daga nene ɗinka ka kaya ka langalange ilimin da aka masa ga masara Allah ta tsere tsiron Allah to za a ga ta kai yi ta yi cire ta amma ka ta Allah a ga tana juya tana juya har yadda daɗi ta ce ba ta san ma na wani iskan ba inna fi dalika la ibra ba su cewa Allah la da hutuna ne ba tali ne warawa in haka nan kanshin su kowanne kure da irin kanshin su daban wa ka isa da dabi'un su wani yana tsira da wuri wani bai tsira da wuri yanzu duk wannan da ake kusa da ka tsira ba yanzu da sai bayan mata biyu a ina irin yake a ina irin yake wanda muke cewa tsiron kaka din kakan na yi kaza da fara fita tun wannan bai ji kashi ba sai can wajen kaza za ga kuma su kuma suna fitowa daban-daban ruwan ya kusa ɗauka suna tsamukan tsirowa kamar an kaɗo su ake an kaɗo su ake wani tsoron in ka kalle shi kuka daɗe suna gogawa in kan sai ka ci wani kuɗin ka ci ko dabbobi da kowanne suke ci ba wa fawa'idu da fa'idan kowanne tsoro Allah ya kaci ba fadi ba wannan kenan wannan al'amari babu anin yana nuna mana kan mahalittun wa'annan tsire-tsire anin makaɗaki ne shi ne Allah na biyu daga cikin dalilai na hankali wannan mun duba dubure su bangaren halittu wannan shi ake ce masa rububiya. in mun duba ainihin zungu wato sanin Allah ta bangaren halittu in muka dawo wujudu kalaniki azza wa jalla baina aidina نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه فهي فهو دليل على وجوده عز وجل لأنه يستحيل كلام بلا متكلم ولا قول بدون قائل samun zancen الله mai girma da ɗaukaka بين أيدينا a gabanmu ko a hannunmu kusan in inda muke nan kwana da qur'ani an ba babu qur'ani a nan zakai au ka saka shi a gidan su dai akwai alqur'ani amma ce kana musulmi a ce zaka da alqur'ani kila kana jiran sai masu tafiya umra ka ce musu don Allah ne dai in Allah ba ka je makka ka zo min da dan madina din nan asara rayuwa duk tashin da za ka karanta ba za ka dawo na Allah ko kana nan kana duba da wuri ne ake raba littafi kyauta ka rubuta ba da za mu ce ba ka kyautan littafi da za ka ra'ayin ra'ayinsa ba dan yiwuwa ya ne ba ka kyautan littafi da za ka da ra'ayinsa ba ba ya yiwuwa saboda haka nan samun zancen Allah a gaban mu na qara'uhu muna karanta shi wa na tadabbaru muna fahimtar abin da ke cikinsa. sa wa na fahimu ma'anihi muna gane ma'anoninsa fa huwa dalilun ala wujudihi azza wa jalla hujja ne akan samuwan Allah mai girma da ɗaukaka ga maganan kuma in ana shakkan wa in kuntum fi raibin ku ma anzalna min fa'tu bi suratin in kuna shakkan wannan alqur'ani daga Allah yake kuna ganin kamar wani ne ya rubuta shi to ku zo da wurin ba ma irin sa ba ku a goma kace ba ko yin shi da a nemo din a nemo din su taru doktoci a larabci doktoci a balaga doktoci a nahu doktoci a kaba su taru su yi sura goma kacal tun farkon duniya yayin da ake ji da fasahan ba iya yi ba kana yanzu karatu ne inda lokacin da ake gasan fasaha ka ga mutum ya zauna an yi waka ta awa shida ya haddace ta harkar da harfi da kafan kasa da zai ɗauka haka zai ji ainihin bidiyoyi na karantar da ita wani gari an yi baiki kaza ne kama da kaza to tun lokacin nan ba a iya zuwa da wannan ba ta inda alhamdulillah rana eh, ran asabar na da alhamis da ta wuce muke labarin wani mutum ana cewa sa kusa gani a yadi kusa gani a yadi wanda aka ce in dai lacca ce a duniya ba a sake irin sa ba a yanzu to dai dai ko lokacin mai mu'alla irin mai mu'alla sai kuma mu'alla mu'ayyar shi ne wanda ya zauna cikin safe kai magana bai kalma ba sai saboda tsabar magana na zai zai gani kalma zance yake yana ta zuba zance kamar yadda muke ko ni ke da muka zai yana mutane magana yana wa mutane magana har magana ba bai kalma ba wacce ya faɗe ta kenan to kaga a zamanin wa'annan ba samu iya samu wanda ya da Alqurani ba ya zai iya wa in lam tafalu wa lam tafalu har inda kai kawo ba za ku ba ai ba a yan ba ba wai kwatantawa ne ba ba an kwatanta amma in mutum ya rubuta ma daga ba sai koyi shi ina ka bari mu salama me ya da aka binta didda aka yi lamma ita tadina wala sharibu tamnaina kaga ba ma daɗin ji sai ka ɗauka larabci ake wai ƙurani ne duka wani ma wata cin je alfiri wa ma a dara kamar firi lahu mu ma an yawo wani ɗan daban ƙarshe da koma nuna ta yana yake a tsafina to ƙamina wal khadi zo ta kubba wal ajina ke ajin halatan sannan tare da wanda zai a cikin fata kuma abin ba fasaha ba ma'ana babu komai yaran da masu nika nika tun yan fani nika yaran da masu kwaɓa a ainihin fulawa kwaɓawa yaran da masu gasawa gasawa man gama kwaɓa fulawa a samu masu haɗa ta da biya kuma ya kai da haka shi ma ya kawo yin kurani daga baya duk kuma duk da baki da abin su ce alama ila irin wannan magana ta taso in ba mai karance karance ba nan ka tashi neman wani wani sai ka sha wahala kafin ka gani ma inda ka rubuta shi qur'ani ko yanzu ka duba nan ko in da za ga wannan nazi'atu gharqa wannan shi ta kunista har za ka ji ta nima ta take sauka cikin masallacin da aka fara karanta wannan saboda haka nan samun wannan zance an kasa kwaikwayon irinsa an kasa ƙasar da shi cikin guda sun buga sun buga mashirkai sun buga ko kwanan can fara buɗe intanet sun fara ƙara surori ko ko za su iya rikita ƙur'ani saboda sun fuskanci musulmai sun dinga karatun ƙur'ani sun koma karatun jarida sai da ayyan musulmai karanta jarida ya ga mutum ya je kana wanda zai ya tsaya kan fitila kamar jarida biyar gwamnati sai take ɗaukar alaƙin nan sayan jarida wa ma'aikata duk kowace jarida biyu an wa'i ha ba zuwa zuba kan tebur ko ka baro aiki ka zo kana karatun jarida ba kai laifi ba wannan ba komai ko kana da aiki in dai jarida take karatu ba laifi ka ba kana ya ka zo ka zauna ka duba wannan ka duba wannan ko ogan ka ya zo ni ganka kan jarida ka ta ba ba zai ma magana ba ba zai tada kai ba sun gama ra'ayi aiki amma da za a same ka a ofis ka koma gefe kana karatun qur'ani aka sake zuwa aka same ka aka ƙara zuwa aka same ka to ka ji an fara ce maka aiki za ka yi ko karatun qur'ani za ka yi da ɗaliban ilimi ma yana masa karatun qur'ani dalilin za su ɗalibin ilimi ne za a gan shi da qur'ani aka sake ganin sa da qur'ani na boko bai ilimi nan take principal ta kama ta zai da wuce kai ina son ka kana da hazaka in kana karanta wannan abin da ka faɗi jaraba ta shirya za ta kada shi ne don kaga irin wannan ana ce wani abu ga wanda za a kora shi ne ana yin wani ɗan rikici da kuskure sai ya ce shi ne fitinin ne ba don yana karatun ƙura'ani amma za ka yi karatun jarida ka koyi saka, ka karanta magazin ka koyi zina ka karanta magazin ka koyi burma ka karanta magazin ka koyi kaza wannan yana da kyau domin hudu ne suke son a yi haka ce wa mai talala ce su ka suna ƙara ɗagawa kar mu tafi da nisa muna magana ne akan samun zancen Allah ko muna karanta shi muna fahimtar shi wannan hujja ne akan samun mai zancen samun ainihin Allah mai girma da ɗaukaka li anna yastahilu kalamin yastahilu kalamin bila mutakallimi magana ta koyi bayyuwa a samu zance ba ta ban shi ba a samu magana ta kanta Ba baya yiwa wala qawlu biduni qa'ili ba a samun zance ba tare da mafaɗin zancen ba fa kalamuhu ta'ala zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala dalun ala wujudihi yana mai nuna samuwan Allah wala siyama musamman ma wa anna kalamahu ta'ala قد اشتمل على أمتن تشريع عرفه الناس musamman ma zancen Allah mai girma da ɗaukaka ya tattaro mafi amincin dokoki da ɗan adam ya san an isa ne duniya ne duk dokar da aka taɓa a wannan duniyar tamu ko a roma ko a farisa ko a misira ko a ina ne ba a taɓa samun dokan da ta fi aminci ta fi daidai irin dokan Allah ba ka dalilin misalin yanke hannu da aka ce wasu ko wasu sariƙa ta fakata wa aibiya na kalamin min da ɓarawa ne a yanke mata hannu inda za a yanke mutum ɗaya hannu ya ɗanɗani wahala a yanke mutum misalin hannu ina ji yana kallo a baina jama'a a kamo shi a riƙe hannunsa a gunti ga mai a tsoro a tsoma hannun a ciki don jinin ya tsaya abokansa da suka yi wannan fatan suna kallo da kashe shi a kai ba da aka kai so ya tafi dinga ganin jarumtaka ne da kansa zai dinga ba wa abokansa shawara zai su da dinga to iyaye ma da takaice za su fara cewa duk abokan wannan yaron da nan za su kula da su ka in ƙara ganin ka da wani gidansu kansa sai yanayi musu wahalar zama a garin ne. tun da ka tashi kai magana da gidan da kafan an kama dan gidan an yanke musu hannu in ya zo neman aure gidan ka zai hana a kai kuma ka rasa inda za ka je ka nemo aure sa irin wannan gidan adam ba ba zai taɓa yiwa ba haka amma dan saboda shi ne yadda wani yaji hana ake so mutu haka kaga ana gasa an ba satan ba ana rafa yawan ba ana konawa satan ma lokacin ake yin ta amma da za a yi amfani da wannan za ka yi mamaki ba mai son ya zama a yi wannan a gaban shi fata shi da cikin irin wannan wa ahkamu kanunin dokokin musulunci su ne mafi amincin doka haƙaƙa alkhairar kashi da lil bashariyya wanda ya tabbatar da alkhairi mai yawa ga ɗan adam in ba ku manta ba nan muna karanta a cikin tarbiyya lokacin da aka yi shari'a musulunci an yi wani abun da ba taɓa yin sa a duniya ba kuma an yanzu ba sakin yin sa ba inda aka tura alƙali kafa ya zauna shekara biyu ba kawo masa ƙara mutum biyu ba sai sabani a garin har da za a kawo cikin gaban shi ba shekara biyu yanzu kuwa na jin kila ko da amin ta je su yanzu na ainihin kinan ka je ka fara ganin ciki kala kala wannan ya mari wannan wannan ya daukarwa wannan wannan ya yi kaza su kan za ka je ka tattara ki ya yi shi balla koma can take balla koma na can jihar balla koma kaza za ka je ka tattara wurin tankar kasuwa hayya hayya wannan ya raki ta wannan wannan ya raki ta wannan wannan ya raki ta wannan to ne babu doka dokokin duk da ifani ba wanda ya san dan adam ne ya fatuwa ba yanzu ne suka samu kamar samana ala asdaqin nazariyati al'ilmiya kamar yadda alkur'ani ya tattaro mafi gaskiyan bincike binciken ilimi an ce bincike binciken ilimi shin ilimin abin da shafi tarihi ne ko ilimin abin da shafi asalin halittar dan adam ne ko ko ilimin da shafi halittar tsuntsaye ne ko ilimin da shafi yadda ake ruwa ne ko ilimin abin da shafi yadda ruwa eh, ko suke ne ko ilimin abin da shafi ɗabi'ar dan adam ne ga san da ainihin nazariya kafira wa alal kathir min al-umuri al haka al ya tattaro da dama daga ainihin al'amura na gaibi wal tare sai da abubuwan da suka auku na tarihi ka duba da da labarin Yusuf alaihi salatu salamu a Misra labarin Adawa labarin Samudawa labarin duk ba cikin Makka suke ba wanda ya zo da labarin bai ya karatu da rubutu ba wa kana sadiqan kuma ya zanto alqur'ani yayi gaskiya fi kulli dalika ayyuma sadiqin ya yi gaskiya duk irin gaskiya da wake tsammani abin ya yi sai dai masu bincike sun bi kwakwafi sun bi kwakwafi sun bi kwakwafi su samu su karyata wani abu daga cikin alkurani kullum kara tabbata yake ku duba likiti yadda suke ta zauna ta dinga binciken haila ta dinga aune aunen jinin haila ta dinga aune aunen masu haila ƙarshe shekara da shekaru ta fito tana ba da sakamakon haila na da matsala illa ce babba ita shawaran da take bayarwa kada ɗa namiji ya sadu da mace mai haila mutum tana cikin haila dan abun na haifar da muskiloli ta kirgo irin muskilolin sai aikin manzo jumla ɗaya ta shiga alƙur'ani yas'alunaka anil mahidi fa qul huwa adha fa tazlu nisaa fil mahidi ta ce kai bayyuwa ita dai ta fa Muhammad bai yi wannan karatu ba sai ta fata shiga nan ta yi kaza ta yi kaza an yi ma wannan aya ma da gaske akwai ta ta fara bin diddigi ta tara abun haka ne karfin abun da zai zo gare ta ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan in aka fara ba da misalai irin wa'annan irin wa'annan nazariya nazariya ta dubi marajal baharai yaltaqan kun fihi ma barzahu la yabqa Allah ke tafiyar da teku guda biyu ga su suna tafiya da juna amma ruwan nan bai tsallaka nan na can bai tsallaka nan hatta kifin da ke nan bai tsallakuwa nan na nan bai tsallaka lokaci guda wani biyu gama taune-taune zai zai ba da labari aka ce haya da ya tafi da alkurani to irin eh, su suna nan gawa akwai littafan da suka tattara irin wa'annan bincike bincike mu ba su wannan bincike bincike din ake so a tabbatar ba muna magana ne yadda za irin wannan magana mutum ya yi ta a fahara katar da ita a cikin teku katar da ita a sama katar da ita a cikin ciki an ba da labari yadda ake halittan da yadda mani yake da yadda kaza yake da yadda kaza yake binciken zamani da ya zo ba abin da ya tsorawa kawai iyakai. Banan يقصر على طول الزمان حكم من أحكام شرائعه hukunci ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen dokokinsa bai kasa ba a bisa tsawon zamunan nan yau muna karni goma sha biyar a an ta haƙiƙi fawa'idi daga tabbatar da fa'idarsa in ba inda ake shirya da alƙurani ba ina za ka samu ɗan canji kamar yadda nake zaune ɗin nan ya fara kuɗi tsuri-tsuri duk wanda ya je aikin hajji ya gani duk da ana sun lalace sun yi abin da suka yi amma har yanzu da saura inda ke kira tsubin rumi fa ba naira ba ba riyal ba nan daloli ne nan pound ne nan waye ne nan waye ne ga tsube ga wasu akwatu ga dan ɗakin sa nan ba ɗan sanda ba soja ba bindiga ba wuka ba sanda ba mai bulala ina zaune ce maka nan banki ne an taba banki haka a cikin mutane to na ban gidan ka je za su baka canji na ma kasa ne gaba ɗaya ka matsa ka ga ilin eh, dai ba ruwan kowa da kowa ka miƙa musu takaddaka su duba su gani san hannu a kaba in ba baka iya ba dambala a kirgo ma kuɗin ka baka ka wuce dan canja kina ga sunan tari tari iri iri iri iri kai ka bada yar guda ɗaya ka gane su ga sunan ba zai iya kabin nan ko a yanzu masallacin nan kila da za a ɗauki dubu ɗari a baka in ba a ba yi fasa gidan kuwa fidda zaman daga masallacin kirkirau sai abin da Allah hali yake an kana zuwa gida za ka ga karshen ta kira wajen biyu na dare an shigo na ta ina kuɗin nan wanne kuɗi dubu da da aka baka a masallaci karshen ta an gama kala kala ka fito da su zuwa ka ba kai tafi karshen ta sai ka jawo yan gidan ku don sai an ban magare wani kafin a gano kan ba gano ka da ba ina wani makwatan kuma sai ka jawo saboda haka nan kana samun kuɗi haka za ka rike su ki ki kowa na gani ka zuba baban ki haka ka dawo gida ba komai ƙarshen ta ka dinga tun bashi a wajen da bace da Allah naira biyar kafin gobe je banki don kowa ya gane baka da kwandala dole kai gida ba za ka gyara gaban ba sai ka bar shi nan ya rushe nan ya karkace da za ka bar magini ya karkatar da nan ya so ka nan ka nemo ya yi ka sara nan a sama fakkare a zuba a nan tsumma tsumma a zuba a nan haka da gano gidan ba ko mai can ciki plus ne don ba kai haka ba muskila to babu shari'a Allah a yanzu za a tafi kina, ba mamaki an za a ruga a wajen Lagos nan sai an yi gungu sai an yi gungun motoci dole a samu mai bindiga a gaba ko masu bindiga a gaba masu bindiga a baya wanda su sun saya sun sayar da ransu kawai sai dai mutuwan kasu can ma haka can ma haka maimakon ana sa gungume an ce rojin kayan danna wajen mai dubu da kawai sai dai kuna cikin tafiya kuna hawa tubu sai dai ku ji wuta kawai mai daban ya kai da tsaye kai mai kararan kwana ya wuce nan take su kwashi abin da za a kwana duk ba abin da ya haifar da wannan sai rashin shari'a musulunci shaye-shaye ku ba magana an kama an ɗaure an yi wane ne ku duba lokacin da aka fara ba shari'ar sosai ba ke kwatantawa ake fa ni dai na gane wa idona kuma na imani ba a shirya dan zan je garin ba dan ba ma shirya ba a san ba zan je garin din ba za ga sai ga ɗan wuyi suna kayan wuyi da kansu rigar sa ya irin rigar na irin ɗan wuyi din su fa da gaske ya balle ka haka ya yi haka da rigar haka da babbar riga ya yi haka yana kayan abin wiwi din sai gashi ya shigo cikin jama'a wai shi kansa ya zo ya tuba tunda dai wannan yaron shari'a zai tsohon ne tukun tun da dai wannan yaron shari'a zai to za su taimake shi in Allah da ya tuba daga shan wuri ba sai kama shi ba ce gwamnatin soja ba ta hana masa shan wuri ba gwamnatin fara hula ba ta hana masa shan wuri ba sun sayar da sun duk irin tsaron da aka fashe yanzu haka akwai fiko guda tana cikin ya tabbatar za ta zo amma zai ba wannan yaron ya kona ta da kansa ya tubar wa kansa har ina saka je kai mutumin nan kai yarda da mutane kada ya zanto ainihin ganyen goro ne ya suka masu wanda suka samu suka ce wallahi ita ce kaji warinta da aka banka mata wuta to me amanin da an yi shari'an dari bisa dari mata da kansu za su bari masu mutum da kansu za su bari barayi barayi da kansu kowa zai daina tun da kowa zai samu abin da zai kowa za a karantar da shi ya zama yana da ruhi ya san haƙƙin ɗan uwansa saboda haka nan shari'ar musulunci na zaka ta tabbatar da fa'idoji kuma har yanzu inda ake yin ta din suna cin gajiyar al'amarin ko da ana na ana musu bukula na kokarin a rubuta ta ma makhtalafa zamanu duk yadda zamani ya canza war makanu da ruwa inda ake yin shirin musulunci da wuya kaga ko gadi ake kaga ainihin da zindigogi da menene ana yawo da su zai wahala ina jin na yi aikin hajji sau biyu ni dai sau biyu na taɓa ganin wani da pistol ina tsakkoya ta ne ma yana yawo a dungu saboda ainihin kada ya razana mutane can lungu na gane yan su ne ko mai da yana ɓoɓɓoye ta yana faɗa ta yana bin kwaro can lungu lungu haka yake zagayawa saboda kada ta hada da mutane a hankali masallaci ba za ka ga wani abin nan ba kan haɗa nuna inda ga irin sai kuna falla dole suna ta wuce da bindigogi manya manyan bindigogi wanda kai da ke bukata kana Allahu akbar la ilaha illallah kana ya rabbi kana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana nan kin bibiya na kallon ka ina hasana a duniya duniya dai ba hasana to sai dai a ce atina fil akhirati hasana duniya kan ba hasana hasana a duniya ba shara musulunci shi kadai ne hasana amma mutum babu eh, shari'ar musulunci to ba hasana naira ba hasana ne ba duk inda aka tara naira malam musifa ke kara musifa kan musifa musifa kan musifa imani da tabbatar da addini shine kadai hasana a duniyar nan walam tantaqid fihi adana nazariya min tilka nazariyati adana nazariyatin karamin bincike lam tantaqid fihi bai warware ba cikin alqur'ani ai yadda yake da yan adawa wani da ya bugi kirji ya yi kunduma ya ce magana kaza da aka faɗi alqur'ani ƙarya ne har yanzu ba samu ba bai da yan adawa ne akwai su amma su yi ƙoƙarin su da bincike ɗaya da ƙurani ke kaza kaza ne ce wannan magana ya bincika ya je ya tarar ya shiga lafin ya shiga kaza ya tarar ƙarya ne ba famu ba min tilka nazariyatin ilmiya daga wa'ancan bincike bincike na ilimi da ya tabbatar ولم يتخلف فيه غيب واحد بما أخبر به من الأمور الغيبية غيب واحد wani ɓoye guda ɗaya gaibi guda ɗaya bai fasa zuwa ba bai fasa bayana ba ma'ana da yake za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza babu abu ɗaya da bai haɗu ba mimma aka wara bihi daga abinda alƙur'ani ba da labari da shi min al'umuri gaibiya da daga al'amura na koyi. kama annahu kamar yadda shi wannan zamu lam yajru mu'rikun ka'inan man kana babu wani malamin tarihi kowaye shi ko daga cikin malaman tarihi da ya kuru ala an yankuda kiffa min kifatil adida ya karyata kiffa ɗaya daga cikin kisoshin da ke cikin alkurani ko da ko shi da shi rubuta su alati zakaraha fa yukadziba wanda ya ambata ta ainihin karyatar da ita ai zan mun ka karyata wani abu na cikin alƙurani har yanzu ba samu mutum ɗaya da ya taɓa yin bincike ya fito ce labari kaza da aka faɗi alkurani ko muskila kaza da aka faɗi alƙurani ƙarya ne shi ya tabbatar abin ba haka ne ba ya ji sanar ba haka ba ne ba au ya kawa ala takdibi ko ya samu daman ya tsiya ƙayyata au nafai ko kore hadisa wani al'amari min al-hawadith tarihiyya da daga al'amuran tarihi da suka auku allati asara ilaiha wanda qur'ani ne ne ganin su aufa falaha ko bayani abun dalla dalla in ma ya faɗi magana a takaice ko kai ya dauke dukkan labari dan uwa ya musulmai wa mithlu hadha al-kalam irin wannan zance wannan na al-qur'ani al-hakim mai hikima الصادق ان جسكيا يهيل العقل البشري hankalin dan adam ya hana an yansu bahu ila ahadin minal bashari a dangana shi zuwa ga wani daga yan adam irin wannan magana da babu ba ga constitution an rubuta ba yara nawa ka famu ba su da iyaka doctors aka kwaso da wa'anda suka kwale suka zo sun ji gyaran da aka samu ana doka kala ta zama matsala a gyara nan a fasitan a ai wane ne yana amma ga alkurani karni goma sha biyar babu gyara a ciki kowanne in an karanto aya wani lokaci in aka bayyana ta ka dinga waje waje yace ko ba wanda ya san abin da kai don za ka ji tamkar da kai mutum ma wani zan zo karatu su kuma gida su ce shi ba abin da ke hada shi da irin wannan karatu ba sai a dinga faɗo mutum sai ka ji kamar da kai ake muskila ai wanda ya halitta ka ne wani kai saboda haka nan dole ne ka je an ba da labari wanda ya san ka ne littafin mai karatun ba littafin sa bane inda littafin sa ne bai yiwa ka iya sanin tarihin anguwa daya har da zaka faɗi labarin su ka faɗi halin amma shi ko Allah da yake shi ya halitta a mutum din in ya faɗo kaza za ka ji wani lokaci abun ya faɗo ma gam daidai a kanka abin da za ka yi sai dai in na tuba ne ka tuba in Allah na sai ka da rabu idan huwa fauka fauqil bashari dan sama da iyawan dan adam ne wa mustawa ma'arifihi da matsayin ilimin sa ya haura ilimin sa wa'id batala an yakuna kalamu basharin tun da ba magana ne na dan adam ba fa huwa kalamu khaliqil bashari to kike na ashe zance ne na dan adam wa huwa dalilu wujudihi ta'ala ka ko wannan ma zama hujjar samun ubangiji ko tabaraka wa ta'ala wa ilmihi da ilmin da wa da na karshe na uku wujudu nizam kaga can dai an yi magana halittu ne wannan na biyu an yi magana tsarin mulki ne tsarin rayuwa to na uku wujudu hadan nizami daqiqi dorewan tafiyan mulki wujudu hada wujudu hada nizam ad-daqiq al-mutamassal fi hadhihi as-sunan al-kawniyyah fi khalqin wa taqwinin wa tanshi'atin wa tatawir li sa'ir al-kainat al فإن جميعها خاضع لهذه السنن متقيد بها لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأعوان وتصام ونن آري الدقيق من ميكيك زاد كل كريا كريا تكيفا كل متمتن كيفا كل ما تجينا نعمة جيسا بيتنا كل ما جمع جيسي kullum tsuntsu tsuntsu ne sai ka da irin tsaddadin nan ba ta girma ta koma ko da ta kai misalin irin su ta tabara haka hakan nan take kowanne tsarin shi na kakke babu fashi kullum rana haka take kullum daga wasu yamma kullum haka take tafiya haka tsarin rani da damina haka yake zuwa sanyi da zafi haka al'amarin ke tafiya masara tana nan masararta ke zo na nan jeron fa bai girma ba ya kai masara in dai an tsira an shuka shi an yi kaza haka zai kasance kuma a kowanne gari ka ga harkiya harkiya ce haka za ka ga harkiyar da ka santa a kana garin kunan ma ka zo ka ganta haka za ka same ta kaga tsari ne wanda ke miƙaƙƙe babu kuskure a cikinsa sai hada sunan sai hada sunan a wannan hanyar alkauniya na halittawa halittar ba ta canzawa bil khalqi a halittawa wata kawini da kuma gina halittar kullum mutum daga mani yake bayan mani na a halitta shi ya zamo kaza a haife shi koma kaza wattan shi ake da tahowansa girmansa wata tsawiri da kuma haɓakansa da sa'irin ta hayya ga duk sauran halittu masu rai kullum masara za ta zama yar kaɗan ta girma ta fit da gaba ta yi furu sai ta lankwashe ta mutu in za ka kalli rayuwar ka kai maka ne haka baban kai taso ya yi kaza ya tafi kai ma ka kalli kanka ka fara kawa wani matsayin in an ce ka maimaita a galibin ma mu maimaita abu na da ba mu iya maimaita alhayya fi hadal wujud fa inna jami'aha dukkanin wa'annan halittun khadi'un li hadhihi sunan yana mai da'a ga wannan ka'idan ta ubangiji tabaraka wa ta'ala mutaqayyidun da bai bayyane biha da wannan ka'idan din la yastati'u al-khuruj anha ba mai fita da gare ta ce to tun da ya kan kullum aihuwa ake matan nan suna shan wahala a aihuwan nan yanzu a daina aihuwa a fitar da a kirkira wata hanya da za a dinga samun jama'a za ce mai wani tunani majalmi bi halin min al hawali ta kowane hali ko ka ce to bari kai ka girma dai kana son ka girma da yawa a cikin dan lokaci kan gani ko ba ka so ka girma ko ba ka so ka tsufa san tsufa tsufa ba kai ko mai kake ko mai kake shafawa fal insanu masalan a dauki mutum misali ya ala kuma tufa yadda aka halitta shi don haka da irin halittan farko da da dan adadin haka yake tafiya farko dai farkon halitta adam alaihi salatu wasalam an halitta shi da turba da turbaya za ga ayoyi suna magana wani wurin ake turbaya wani wurin ake tabo wani tabo irin lazik nan tsinin lazik wani wurin ake ham'a wani wurin ake ainihin salsal sai ka kasa ganowa ka tsaurin halitta ne farko tun tsaya ne aka halittar ka bi an wa'iha da haka za ka ita ainihin kowanne irin mutum za ga eh akwai irin sa kasa ai hasa masu bincike na duniya ma yanzu sun na zamani sun tabbatar da duk abin da kasa ne akwai cikin kasa na akwai cikin dan akwai ruwa akwai kafa akwai dutse akwai karfe ko da kina fara tsallakewa saboda kana sai kuma ka tambayi ainihin waɗanda suke da ilimin sanin sassan jiki ɗin duk abin da ka sani nau'i nau'i na kayan da ke cikin kasa ko shi jikin Allah za ka duk wanda ya karanta ilimi ya sai ya dole imani da Allah sai dai in bai san alkurani ba duk abin da ka sani akwai a kafa to akwai shi cikin ɗan adam saboda kana tuɓa ne ta ka ta ka ta bi a nawa'iya daga nan bayan an kwana an kwana ta zama min tsinin nazi kabo wanda yake lantsatse ya haɗe ya kwabi ana nan ana nan za ka mai shi ya ka ce za ka je wata wurin ana can mini hama ibn ai kaga ka duba kila da za ka lura da irin kwaban irin gida ɗin nan an an ta kafa an sake sa masa kashin shanu jafuna an batta haka an zuba masa buri gobe ka ga an sake kwaba ta ta sake komawa kaza gobe ka ga an sake ta da ita an ɗauki kashin duki an watsa mata da kan kamun lokaci an biya ta za ka ji tana da kawai ta zama kamar tunci to ka ga wannan min in masnun kenan kafin ai gini sai ta zama ka na kuskura ka irin wannan gini za ka yi sai mallan ka ga ana lafta zai da kasan su minti ba ruwanta ba ta san me aka yi ba la'alla mu da muka zauna a ƙauyen mun haka inda za ka kwaba kafa ka kwaba ta kai ka bi ka yaba a cikin dangan ka in wai ruwan ke shi ke har kafa sai dai haka an yi ruwa gefe na ballewa kai ga gaba da kayan sa ta ƙasa ta balma gudun ka tsirara amma in wacce ta wacce ta tsamin za ka iske tun daga kaka za ka ga ainihin sun fara kwaba ana juya ta ana juya ta ana juya ta kai jikin da an yi aiki amma in masu to lokacin da an gama yin sa kenan taɓon na ɗauyi ɗauyi bayan nan da ya bushe ya zama falsa daga hawa na hudu kenan su da daga hawa na hudu shi da ya kafa masa faru. daga ne ya zama asas to ban da shi mai ganin sai aka dakata da wani alai mutumin ainihin asalin mutumin ɗin darawi su tsanin yahudawa wanda ke cewa ainihin asalin mutum biri to har mutane suka dauka wai da gaske ne inda ka je jami'a ka dawo mana asalin mutum daga turbaya da haka kana kallon mutane ne tsirara su malam kenan eh, su malam kenan asalin mutum daga adamu ne na kallon ka da yana sama saboda shi an ce masa tun to abun ta kai haka ko wata labara ce wata abu a addinin Najeriya a imanin gwamnatin Najeriya wanda aka yi da aka watsa aka fa watsa labarai mutum asalin sabili ne aka ɗauko ga haushe daga jami'a sai zai zauna ya feɗe musu ma labarin ɗin a halittun gida da na daji a falensa kaza a fata ma ana ji ana gani babu wani rabbi da aka yi to wa ya kai kai rabbi sai dai kai a masallaci to daga nan ainihin nan ba asalin can aka ɗauko ba ba masalan da insani ya na kwano da fa dan adam na nan amma misal ku samu wani littafi na koda da Allah ya nan dole ad mu'afara in ka kalle afali yadda halitta yadda ka halitta dole maka dinin sai kala kuma in zaka kuta kanka ya alaka mutafa mutafan nan tana nan ba ne namiji ne da ainihin eh, mace sabon magani kenan an abu tana yawan zazzabi tana yawan ganin jiwa tana yawan kafa, tana ta ce to kawo kashi da fitsari to ya za a yi yan kai kashi da fitsari an gama kan ba ba su kai kashi da fitsari ba saboda kana la dakhala li ahadin asibiti ba su da komai ba su da cewa gairar la yace Allah kadai aikin na Allah ne wannan kamfani wannan kamfani wannan masana'anta inda ake sana'ar ta dan adam ba wanda sun asirin abu ba wanda san fasaha yin wannan aikin sai ubangiji wa ma utitum min al-ilmi ba abin da aka baku na ilimi sai kada fiha gaira lahi fiha ya khuruju ba'da bayan nan ya akai ya akai ya akai mani da digo mani da ko uwar da uban abin da suka san an yi kenan bayan nan kwatsam ina ne ya zama kashi ina ne ya zama nama ina ne ya zama hanji ina ne ya zama gashi ina ya balle ya koma kunne ina ne ya zamo hanki ina ne ya zamo ido ya aka aka fitar da bakin aka ajiye wurin haƙori ya aka aka wayarin din canji da wayarin din gani da ainihin ya za a yi bafi tsara ta fito mace ne ko namiji ne wurin ainihin farce wajen yan gaɓoɓi kaza dukkan abin za a ga dan mutum sosai sosai mala duk kuma mani wanda bai mani da Allah bai a haɗu ko wannan wanda aka lissa shi ne kuma daga baya zai zo lokacin da ya yi karfe fara sa yanzu ana karni na ishirin an fi karfin bin tsarin Allah eh? tunda ana karni na ishirin ya manta ai tun da yanzu an kai karni na ishirin to tun da an wuce tsarin Allah to a san da aihuwa mana yadda ake aihuwa a sake ba tun da ana tafiya da kafa yanzu to a fafa dinga tafiya da kafafu ko a dinga tashi sama ba tare da karafa aka hada ba ya kurubu ba da zalika basaran sauriya bayan dan lokaci sai ya fito gashin mutum dan adam tsal da kai da hannuwa da kafada da ciki da kingi da duwawu da yan kafafuwa da yatsu komai da komai gashi dan hada sai khalqi wannan dunkule kan halitta shi kenan kana yau ka je ka buɗe abun wata kawun da gina wa kadhalika alhal haka dabi'a sai yake kuma bayan ya zo duniya sai tanshi a tihi a tasowansa wata tsawirihi da dagawansa famin siba tun daga jinjiri wata sula da yaruntaka tikil a tsakko shi na kwa kwa kwa a hannu ana Allah raya Allah ilaya Allah ilaya ila shababi haɗi zama saurayi wasu tuwa ya zama ya yi ƙarfi lokacin ya fara kaiwa martaban hauka kenan ta inda in ya fara jan guda sai da shiga layin sai na neman ya wahala sai ko wani yaro a layin nan mara kunya ila huda ya fara mallakan hankali yana neman jama'a lokacin wasu ya koka ya zama tsohu lokacin nan ya gana kuke sai dinga cin yara kuke duniya ku za ka bari shi kuma shi da Allah dan shi ma ga shi ma wanda ya faɗi wannan magana wata rana sai kaga na cewa hmm, duniya ce za ku bai wa hadhihi sunan wannan ka'idan wannan rayuwar hanyar al'amma ga mamma ce fil insani kowanne mutum asalin sa kenan in shugaban kasa ka gani yanzu samani yin nan in gwamna ka gani asalin yin nan in shehu ka gani asalin yin nan dan attajiri ka gani ainihin da fadawa da wane ne abin mamaki kullum ya fito da rija daban da yamma ta daban ta dare daban ta yaushe daban mota kala kala yake juyawa asalinsa dai mani asalin guda ba ka da bambanci da gyattar da shi sai na da shehi da sarki da shugaban kasa da soja da waye duk asalin kuɗe ba ku da bambanci da juna zubin kuɗi فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن داخل يخرج من بين الصلب tara to yadda aka halitta ku haka wal hayawan haka dabbobi suke haka su ma tsarin halittan halittan mutum ba su canza da halittan ƙwaro ba hiya nafa fil ashjar haka take itatuwa kuma itatuwa haka nan suke da wannan tabi'a ne ko wanda yake wa sai da barbara ku duba daga cikin ainihin tuwan da ake wato ko wanda yake da yadda yake barbara wani malami yana bada labarin shi ne wanda yake ce ba abin da ke ɗauke shi ya ɗi ya rasa inda zai sa kansa irin kan ɓaure ɓaure na ke jin ba irin ko ɓaurin mu ma haka ne kula ne ba mu ba yake ɓaure zaka iske mijin daban yake matar da daban take ubangiji tabaraka ta'ala alaƙa ya halitta musu wata wani kuda ne ke musu barbara namijin akwai kuda cikin namijin in lokaci yi haka namijin zai yi da mata gaba daya to saboda haka namijin in lokaci yi ya nuna zai fashe sai kullo ta kasa kudan kudan zai fito da wani abu a jikinsa ne kama da mani duk cikin jikinsa wani fari fari haka to jikin matar shi dan na matan din dan ikin akwai wani abu kafa karkashin sa ne kama da kaman farji farji haka to gudan sai shige da ya tafu udan ba zai ta nema sai shiga ta nan ina shiga daga cikin nan zai fita ne sai nemi wani dan haka zai yi ta sai haka zai yi ta sai abun yana karewa na sa zai faɗi mutu duka Allah ya halicci wannan ne saboda dan adam ke haka nan da haka yake barbara da haka yake barbara haka Allah ya halicci ɗabi'a wannan yake kuma duk inda yake aka ke namijinsa duk kowane yake da aka kashe na barba haka sunnar take ma'ana a ƴaƴan itatuwa wannan ba ta ce haka wannan tsire-tsire suke halittarka da tafi babu bambanci wa mithlu al aflak haka ainihin sararin samaniya hanyoyin sama taurarin sama al'alawiyya na sama wal ajramu samawiyya da jikunan da ke cikin sama kowannen sa makale ike yana bin tsarin Allah bai iya kaucewa da idan Allah ya halitta shi fa innaha jami'a lalle dukkanin su khadi'atun masu da'a ne lima rubita bihi ga abin da ka sarka su da shi kamar yadda kai dole sai da aiko ka haihu ta mace to haka saman nan take dama ba yadda za ta ba inda take tsaye take sai lokacin da aka yanka mata ya kare min suna ne na rayuwa wanda la hidu anha ba ta kaucewa da gare wala khruju an silkiha wannan taurarin na fama haka suke daure ba daure da igiya ba akwai sunadarin da aka sa ya rike su anan ba su fita daga zuyan su ba san silk an ce silk kamar misalin kaga tarbi ba akwai wajen tasa'in da da tarawa igiya da ta rike su wannan igiya haka take sarkin su da za su tsinke duk zuwa ba sai kafa to haka samari take wannan culla ya ka wannan culla ya ka wannan culla ya ka wannan culla kowanne inda an kere masa inda ke cullawa inda wannan asirin da aka samu da aka rike da shi zai lalace gaba ke dan rubutuwa za su kaga tafi an kiyama wannan sunadarin duka za a cire shi ana cire shi gaba da sai dai ga gasa inda yake cewa ainihin mai wai da shan ko wuri wa idan nujumun kadara tawari da baki da kawai sai dai ka suna ta zubowa wai da sama'un fatar wai da ka waki din kasara haka ma kai zai kawai suna ta zubowa saboda wannan yake ta dinki wanda ka rike sai haka na fita ta yanko a kasa fafafafafafafa sama mai karfin nan haka na ne za ta zubo kafa duwatsun da ke kasa din nan za ga dutse kawai daga da kasan atafa haka yana ce duk karfin abun ya riga ya sula da lokaci ai kamar yadda ai kana yin riga idan riga lokacin da ya nisa faddama iyakacin karfin da ka samu ta lokacin ya kare kila ta samu kamar shekara 20 haka ko talatin haka in ka je ɗauko ta barewa ba ta in ka je ka dauko ta haka ba za ka dauko ta da karfin ta ba ba ta faruwa in ka je ɗauko ta ta yagi saboda mene ne karfin ta ya kare to haka karfin saman da karfin kasan in lokaci ya duk da wake daya ta walau hadasa da zai auku ga kaddarawa an fatara silkuha inda aka sarƙa hudun nan ya tsinke a samu magana ɗinsun da ke rike da su na na ɗan wani wuri ya su da fannata au au kharajat majmu'a min al-kawakib ko ni gungun taurare su fita daga inda Allah ya kayyade musu su dinga zagayawa kawai misalin da aka ce rana tana tafiya da taurarin da ke tafiya tare da duk inda ta haka suke tafiya tare banda ita akwai wasu haka akwai wasu haka wanda ake ce masa mujarra ala madariha madaratiha akan makewaye da kharabal alam duniya gaba ta gama kawai tashin kiyama ya yi wanda ta da hadhihi alhaya ala mithli hada al-adilla a irin wa'annan hujjoji hujjoji na farko halittu iri iri hujjoji na biyu littafin Allah hujjoji na uku tsarin rayuwa ina fatan fuskanta kamar yadda ya zo da da ke a irin wa'ina hujjoji na hankali na halittu iri iri da hujjoji na hankali na wannan littafi da babu irinsa an ka babu da hujjoji na hankali na wannan tsarin yadda yake tafiya na kowanne abu al'adila al'akaliya al na hankali wannan ta san'iyya da ayoyi da aka faɗi ran nan amana al-muslimu billah shi ya dauki musulmi ya gaskata Allah wa bi rububiyyatihi li kulli shay'in da halitta halitta ga dukkan komai وإلهيته للأولين والآخرين دبوت فروا ومتعن فرقو دمتعن كرشي وعلى هذا الأساس أكون توشي من الإيمان فإيماني واليقين دسكن كنتوا تتكيف حياة المسلم rayuwar musulmai kan miƙe saisaiti fi jami'i ko eh shi'uni a dukkan harkoki na jin nan za mu tsaya ko abubuwan da matsayin a ilimin kimiyya matsayin samaniya a makarantu sannan mene ne na matsayin ilimin kimiyya na ba da labarin cewa gobe za a yi wa ko ko za a to ya haɗa guri ne in dai sanin sararin samaniya ne nake jin ƙur'ani shi fi kowanne littafi sanar da sararin samaniya da yadda taurari suke da yadda ɗabi'a su yake da yadda kaza ɗin su yake hatta a cikin tafsiri akwai tafsirin kimiyya da aka yi na alkur'ani dan Allah sa za ka samu wannan littafi aljawahiru fi tafsirin qur'an alkarim to babu shakka za a ga eh ashe musulunci ya riga kowa komai tafsiri na wajen kimanin juzuyi ishirin wanda yake magana don tafiya ta tafiya ba za ta hada hotuna yake hadawa amma abin da ya shafi ilimin cewar za a yi ruwa ko za a aihu lokaci kaza wannan ilimin gaibi ne wannan kuma karya a cikinsa yana aukuwa da dama don babu wanda ya san lokacin da za a yi ruwa sai Allah saboda kana duk wanda ya da'awan za a yi ruwa lokaci kaza kai tsaye ya kafirta da ya ba da labarin yi da dama za a ce rana kaza za a yi ruwa za a yi rana mai zafi kaza za a yi ruwa mai kama kaza har ma sai a ce daga yanki kaza zuwa yanki kaza zai fi yawa ya yanki kaza zuwa yanki kaza zai fi yawa ko lokacin ga rana ta zo kiyau ba a yi ba sannan kuma ba su dawa su nemi afuwa ma dan za ka ga in suna ba da labarin ɗin dara ake faɗi saboda wai a nuna mutane ba Allah daga dara ake faɗi ba za a yi kaza ba ko za a yi iska mai ƙarfi kaza za ta tafo daga guguwa daga kogi kaza za ta kai daidai lokaci kaza kuma za ta kwanta a daidai lokaci kaza wace za a yi kusufi lokaci kaza za a yi ne wannan duka ba ne ba ko za a aihu irin aiwa kaza musamman aihuwa ka duba za a ce mace in ta je asibiti za ta aihu rana kaza da wata kaza kila har awan a ce namiji za ta aifa ko mace za ta aifa sai zuwa ta ba haka ba saboda kana wannan ilimi ne na gaibi ba wanda ya san sai Allah wujudu wujudu ya kunshi abu guda biyu akwai wujudu saman mai wanda kowa ya zo ya same shi ina fata an gane akwai wujudu da ake magana saman mu domin akwai sifa da wata ta zo haɗe da sifan Allah da sifan mutum sai dai yadda ta Allah take ta saba samuwan Allah tabaraka wa ta'ala ka san bashi da farko la awwala da ibtida'ihi wala li inqida'i wa min la akhira li inqida'ihi wala li awwaliyatihi ibtida'u wala li akhiriyatihi inqida'u saboda kana huwa al-awwalu wal akhir shi ubangiji tabaraka wa ta'ala shine farko ya riga zamanin kuma zamanin zai kare ya bashi sai ko mutum a cikin zamani ya faru a zamani zai kare ta ga akwai bambancin faruwan shi Allah faruwansa ba ta da farko Karshen sa baya da karshe Sai ko mutum yana da farkonsa na da farko kuma sa na da karshe ta akwai bambanci wannan za ka iya kwatanta shi kamar jini ne ka ga Allah a sani'un kamar yadda zai zo nan zai mana bayani ne yadda ya kamata amma kai ma kana ji sai da jin ba iri ɗaya ne ba a suna sun yi kama da juna amma a aikace sun yi daban-daban wannan shi haka ma musulunci suka ce ai ne ana cewa da haha ko wal arda ba da dalika ko da haha kasa bayan nan aka dunkule ta kaga da hayu tamkan kwai ne ai ila ya kace su suna bada labari da kwallo wani wurin za ka je an ce mata ainihin uh, wal'abba bi kafa kafa da sanan kamar shimfiɗa a kallon mutum shimfiɗa ne amma asalin hali ta tuɗin za ka an ce da wal'abba ba da zalika da haha saboda kana wannan dunkule bai zai ba da wani abin nan ba haka take Thank you. an yi an yi allura kuma abun bai yi ba saboda mai ake bukata ya bada labari ka ku bai san an ba da yana gaban ma kamar wasa ne ana bukatan ai ji zafin ya kalli ana da za a yanki mu firgita yan uwan shi ga irin firgitin da yi bayan ma an yanke an gama dan rata masa shi wasu mintuna sannan je ina kallon wannan wutar din a sa masa hannun a ciki tafasashen man kaga ya bada labarin yadda al'amarin yake duk mabarin zai raba shi da wannan kuma duk duniya sun ga wannan ba za a canza ba ya allura ko a yi wane ne za a aiki ne kawai ina daidai ɗinsa ba gani ba ko da misali idan mutum giya ya sha ba masa bulala yana mai an yi mutum bulala ya sha wani abu za a masa dukan da kwata-kwata bai masa masa dukan ba ma sai a bashi sai abin ya sake shi kai ne ne shi ne ya ya aka yi kai kaza ito ana da ya kadau a fito da su bayanan jama'a ya duba ya ga galiba min da zai su bai ganci da abokinsa zai ganshi da abokin babansa zai ganshi inda lokacin da ya sha wuyi din nan bai damu ko gaban wa ina kyamarin kusa a lokacin nan dan azza ga an tsura masa bulala an tsura masa bulala ina kallon ka daga sama har kasa to ka ko ba za a yi masa wannan haka ba ba a lura Thank you. gaskiya akwai cuta na farko za ta cutar da mijinta domin ƙarshe in bata mai da hankali ba mahaifarsa ma na iya lalacewa ta daina aihuwa ka ce kat su kuma mijin din akwai illoli da za su iya samun fa wanda yake ainihin ƙarshensa shi ma akwai ciwon da zai same shi a mazafutansa ta inda an lissafta da yake ciwukan ni ba likita ne bai tsari rikewa illa ya kace karanta ka ba sai dai littafi na kan ya rike an kada da cikin ba an gutsuro inda wani dokta ya zuwa ya bincike akan abin da ya shafi haila sai da kirga ciwo goma sha masu aukuwa ta dalilin saduwa da mai haila ciwo goma sha wanda wani a galabiyan ciwon kan kai su gaba ɗaya da kafa aihuwa lalacewan abin da ɗin ya abin saboda kanan dai ba ta yawanka ba abin nan a haka